ba ko aya Batun gudu ba ko ɗaya.
eh Batun gudu ba jama'ar ko kalan ɗaya.
mu taka malamai daya Batun gudu ba ko ɗaya.
ko ta taka musu da tsintsiya Batun gudu ba ko gandu ɗaya.
ya ci su masu da garkiya yawa Batun gudu ba kuma ko tsallakan da ɗaya.
kausin nasa ko daya Batun gudu ba sun so ko a ɗaya.
kotu wai a yi mana murɗaya Batun gudu ba ko ɗaya.
gari ya yi dumi gari ya yi hai Batun gudu ba mun ko karkare da ɗaya.
koyan biji bayiru Batun gudu ai ba a ko taka sanya ɗaya.
sarka da a warware yawa Batun gudu ba ko kuna buro ɗaya.
bakantar jiya kumbura Batun gudu ba bakin da ko kucin ɗaya.
zaren zane kumburo Batun gudu ba don ko ban su ɗaya.
waje a kyautu mu warwaro Batun gudu ba ko ɗaya.
karbatan wani ba koda Batun gudu ba ko abuji ga ɗaya.
babba shi ya ci a karkiya Batun gudu ba to ko kaga ɗaya.
zuna ya hudu ba koda Batun gudu ba ko sakon kwane ɗaya.
ce a mandin gwarzane Batun gudu ba bashir ko kuta ɗaya.
ma baya a mana dusa Batun gudu ba shi ko ne da ke ɗaya.
a ce hudu ba koda Bacin wani ba ko daya Kailan wasu suka sha kasa.
ashe tula da abida a nan a musu yar kure Batun gudu ba ko ɗaya.
a nan wasu suka sha kasa Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar na ce kwarai.
batun gudu ba ko daya nan wasu suka sha kasa ashe tula da abida a nan a musu yar kure Eh, Batun gudu ba ko ɗaya. Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar kwarai.
sunan Allah a bari shine masani daya Batun gudu ba ko ɗaya.
shi yayye gyaɗa da auduga yi mana kurjiya Kailan wasu suka sha kasa.
Rambudan darajar musu da ba Muhammad madadi daya Batun gudu ba ko ɗaya.
Bilkisar Ali na yi gwani ga kare mu da 'yan tare.
Batun gudu ba ko ɗaya.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar Aka kwarai.
da ka bada da an buge ka ayayi kamar ɗaya.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Mun tarwata 'yan barin da sun so mana murdiya.
Kailan wasu suka sha kasa.
Kunu ya dara kokotin da shi an saka zamiya.
Batun gudu ba ko To ɗaya.
abun wasan yara banda manya a kar gargari.
Batun gudu ba ko ɗaya.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar Ga kwarai.
farar kura ta da hankalin 'yan buge ba giro.
Batun gudu ba ko ɗaya.
mun gane propaganda mutum jiya mun baro Kailan wasu suka sha kai kasa.
muke yayi muke jakadiyar da mashi gangaro Batun gudu ba ko ba ɗaya.
baganda wuta ake batu kano mun zuba kankare Batun gudu ba ko ɗaya.
a nan wasu suka sha kasa Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar kwarai.
gando saka shan bugun kashi in ka ci uban kula Batun gudu ba ko ɗaya.
da jirgin sama an ka kai mu ai mun wuce gargada Kailan wasu suka sha kasa.
Eh, uban abba ake batu in kai abba wuce gida Batun gudu ba ko ɗaya.
alƙalai sun wadata tsam sun hana mamuri Batun gudu ba ko ɗaya.
Ah.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar Eh, kwarai.
a gona aka saba fidda kunya yanayin waje.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Eh, ashe an gungunku jarumi ya iya bangaje.
Kailan wasu suka sha kasa.
Gaskiya ta zo dole masu ƙarya suka bar waje.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Eh, Ina ma da ade ba za a yi damba da yar wari.
Batun gudu ba ko ɗaya.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar Da kwarai.
ta sa ta yi faduwar kashi ina tuna gwangwani.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Gwamna kan doja baba in ga kai na wani.
Kailan wasu suka sha kasa.
Domin kai mai tausayin mu ne ka iya sansanin Batun gudu ba ko ɗaya.
Bai san ya ga bayan ka sai ku shaida masa yayi dare.
Batun gudu ba ko ɗaya.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar kwarai.
Ramin ƙarya tsawon shi baya wuce dakale.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Eh, Ana ba mu rama a dole in an rasa zogale.
Kailan wasu suka sha kasa.
Yau mabiyan zula kotu ta yi musu lawule.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Doki na kara a koyi na ce masa lanjare.
Batun gudu ba ko ɗaya.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar kwarai.
Yau masu propaganda sun sadu da 'yan fara.
Batun gudu ba ko ɗaya.
Ana maganar kotu 'yan uba su rike kokara.
Kailan wasu suka sha kasa.
Mai kunna wuta ka lura ɗakin Mutum hudu babu ɗaya.
Yan caca a zahirin batu su suka san fari.
Mutum hudu babu
Da ɗaya. Ashe Sule da Abida a nan an musu ƴar kure.
Gatari ya iya sare-sare ai bai iya yanke ba.
Mutum hudu babu ɗaya.
Yaro ya san uwa shi ko bai ci abinci ba.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Gatan baki a ko'ina bai wuce hannu ba.
Mutum hudu babu Ya ku ɗaya.
ce magiyin gwamna ko a Kairo yake dare.
Mutum hudu babu A ɗaya.
nan wasu suka sha kasa.
Ashe Sule da Abida a nan an musu ƴar kure.
Idan manan zamanin siyasa musu dimuwa.
Mutum hudu babu ɗaya.
Sun kona darar su ja da ba a yi mata kokuwa.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Sun manta zarjalali shi ke da sakainuwa.
Mutum hudu babu ɗaya.
Kowace ba ya san ta tsarinsa akwai kuri.
Batun hudu ba ko A daya.
nan wasu suka sha kasa.
Ashe Sule da Abida a nan an musu ƴar kure.
Shi kukan kurciya jawabi yake yan uwa.
Batun hudu ba ko daya.
Shaidar tsohon gari alama ta saganuwa.
A nan wasu suka sha Su ƙasa.
fa yan matan zamanin mu burin su bikin kawa.
Batun hudu ba ko daya.
Lauyoyin yan rufa rufa sun musu dawari.
Batun hudu ba ko daya.
A nan wasu suka sha kasa.
Ashe Sule da Abida a nan an musu ƴar kure.
Eh batun da bace gwamna zana yau na sirga wuna.
Batun hudu ba ko Dakta daya.
Nasiru Yusuf gwaninmu ne kun ji majingina.
A nan wasu suka sha Daga ƙasa.
murtala talagaron ko wanda ya sai mana kankana.
Batun hudu ba ko daya.
Ranar murna cikin nishadi muke har dare.
Batun hudu ba ko daya.
Na
Ashe gode.
Sule da Abida a nan an masu ƴar kure.
Dole sai na ga bashar ku ta madaya mani na gani.
Batun hudu ba ko ɗaya.
A ciya momi ba kamar ka dan kafu gaban wani.
A nan wasu suka sha ƙasa.
Nauyin wakar gashi ya ɗauke ta ya gwangwani.
Batun hudu ba ko ɗaya.
Ciya man dingwar za Allah kare ka da 'yan tare.
Batun hudu ba ko ɗaya.
a nan wasu suka sha kasa.
Ashe Sule da Abida a nan an masu ƴar kure.
Ka ji tambarin wani ba ko daya, Batun hudu ba ko ɗaya.
ke wani ba ko daya, Batun hudu ba ko ɗaya.
maganin masu da Batun tarjawa.
hudu ba Mai ko kauna bara ɗaya.
sai ya kula zilya, Batun hudu ba ko kai dai kamar ɗaya.
su karmi musu tariya.
Batun Yawa, hudu ba ko ɗaya.
wani ba ko daya, Batun wani ba ko yawa, muna daya.
da murna da yawa yawa.
Batun hudu ba ko Sarki ɗaya.
kan bara mi musu kwalliya, Batun hudu ba daga ko barkana ɗaya.
zilan ungaro dan gida.
Batun hudu ba ko Wanda yake ɗaya.
fice hudu ba ku daya.
Batun hudu Da ba ko hajiya ɗaya.
a shaga bongo ku waiwayo Batun hudu ba Ta ce ko ku ɗaya.
jaddada hudu a ku daya Batun hudu Yan ba bashir ko ku ɗaya.
ta bashi yi batu na ji Batun hudu ba Ya ko ce na je ɗaya.
na yi hudu ba ku daya Batun hudu ba Ah, ko nauyi na ɗaya.
wanga wakar da da shi ya hau Batun hudu Ah.
ba ko ɗaya.
Wakar hudu ba ku daya Batun hudu ba Yar ko gwamna ɗaya.
ta bana raba na kurkusa Batun hudu ba Ta ko ce gani ɗaya.
na ce hudu ba ku daya Batun hudu ba ko Abdullahi ɗaya.
kuwa zama ya yi batun kwarai Batun hudu Ya ba ce ko da ni ɗaya.
na ce hudu ba ku daya Batun hudu ba sanata ko bara ɗaya.
ya ilke ni da hanzari Batun hudu ba ya ce ko na je ɗaya.
na ce hudu ba kuda Batun hudu ba ko abdullahi dan ɗaya.
abar bai mana coge ba Batun hudu ba ya ce ko ku ce ɗaya.
da ni hudu ba kuda Batun hudu ba ko ali hannu ɗaya.
da ban taba kuda ba Batun hudu ba ko amma ya ce a ce ɗaya.
hudu ba kuda Batun hudu ba nasiru ko adewa ɗaya.
ba dan kogin mazan kwarai Batun hudu ba shi ko ma ya ce ɗaya.
a ce hudu ba kuda Batun hudu ba ko kabiru ɗaya.
na kwaya a zanyi batun ga eh Batun hudu ba yi ko da su farko ɗaya.
ce hudu ba kuda Batun hudu Yau ba ko kabiri ke ɗaya.
zakon mishin a gashi nan Batun hudu ba ko Shi yi ɗaya.
magani hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko Mahuri waka da ɗaya.
shi ke musu kwarjini Batun hudu ba Da shi ko ake ɗaya.
mutum hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko Tare da ɗaya.
kishak makwar zo yake Batun hudu ba ko Ke ya ce ɗaya.
a ce hudu ba ko ɗaya Batun hudu Musa ba ko Iliyas ɗaya.
shi ma ai ya faɗi Batun hudu ba Ya ko ce a ce ɗaya.
a ce hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko Ƙara ya ɗaya.
Ibrahim ɗan Ahmad Ibrahim ya ce a ce hudu ba ko ɗaya kuma na ce ya mutum na zainab uba da yawa ya ce a ce hudu ba ku daya alifin jiki ya ce hudu ba ko daya bakin hudu ba Atin ko kwabu ma daya ya ce hudu ba ko daya bakin hudu ba ko Sani daya kwamishina namu na kasuwa bakin hudu ba Shi ko ma ya ce a ce daya hudu ba ko daya bakin hudu ba ko daya Batun hudu ba ko daya bakin hudu ba Daga ko arewa daya ganin ya je dan fage bakin hudu ba Ya ce ko a ce daya da su hudu ba ko daya Yawa bakin hudu ba Sai na ko wama daya yana jaddada kokari bakin hudu ba Ya ce a ce ko daya a ce hudu ba ko daya bakin hudu ba ko daya Batun hudu ba ko yawa bakin hudu ba Ibrahim ko daya shekari bar dan mun jibir Batun hudu ba shi ma ko ya ce a daya ce hudu ba ko daya Batun hudu ba ko Sai na daya yana maganar gaskiya ba Batun hudu ba ko Abdullahi daya sanna baban gandu sama Batun hudu ba ko Yamdi irin daya masar ya rike garga Batun hudu ba ko daya Bangaren hudu ba ko daya Batun hudu ba ko daya Na ce hudu ba ko ai Batun hudu ba Bashir ko kuta daya madan gwarza cikin gida Batun hudu ba ko daya Ya ce hudu ba ko daya Batun hudu ba Ciya ko wannan daya gwarza shi ne ya gaya mani Batun hudu ba ya ko ce na je daya na ce ruwa kuriya Batun hudu a ba ko matar daya bashir kuta mata ce an faɗa Batun hudu ba amina ko ta ce a daya ce hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko ilhau tana daya faɗi hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko fatima na daya faɗin hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko
kadira na daya faɗin hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba iyalan ko bashir daya kuta ma muna godiya Batun hudu ciya ba ko manna daya gurza mai hudu ba ko ɗaya Batun hudu ba ko daya batun hudu ba ko yawa Batun hudu ba ko Balle da ba daya da sabonka yana zuwa Batun hudu ba Ka ce ko a ce da daya su kudu ba ku daya Batun hudu ba ko Aminu ta daya masannin ka da kokari Batun hudu ba ko Kuma ka ce daya a ce kudu ba ku daya Batun hudu ba ko daya Ah, kudu.
Batun hudu ba ko Ai, daya maganar kudu ba ku daya Batun hudu ba Gabanin ko ta daya Jamilu Jones, na ji yana faɗi Batun hudu ba An ko yi wa daya Amina kudu ba ku daya Batun hudu ba Masu ko tsoda daya an garu su umar doliya Batun hudu ba Ibrahim ko Sani daya da sakataren jam'iyya Batun hudu ya ba ce ko gani a daya ce hudu ba ku daya Batun hudu ba daga ko fasa ka daya sifika na jihar Kano Batun hudu ba ya ko ce a ce daya da su hudu ba ku daya Batun hudu ba a tilar ko na je daya na gaida kanal malami Batun hudu ba Hadiji ko su daya kishi Sadus ga yawa Batun hudu ba ko Abban daya babban ba hudu ba ku daya Batun hudu ba ba ko dan daya Zainab ba hudu ba ku daya Batun hudu ba ko Aminu daya ya ba hudu ba ku daya Batun hudu ba da ko arafa daya kama hudu ba ko daya Batun hudu ba ko nura daya usain ma hudu ba ko daya Batun hudu ba ko garin daya ada adamu ma na ciki Batun hudu ba ya ko ce a ce daya da ku hudu ba ko daya Batun hudu ba ko daya Ah, Batun hudu ba ko Ibabana daya ya ce hudu ba ko daya Batun hudu ba ko abubuwa daya ya ce hudu ba ko daya Batun hudu ba haka ko nan daya yau ga ado tambaye ya ce Batun hudu ba ya ko man ya ce daya a ce hudu ba ko daya Batun hudu ba Kudu ko zan ma daya ware canzan raka nasiru Batun hudu ba Yan ko ya ce daya a ce hudu ba ko daya.
Batun hudu ba Yan ko dalla masu daya dalla dalla. Hey!
Batun hudu ba Mata ko ku ce daya Kano hudu ba ko daya.
Batun hudu ba Daga ko Murtala daya Hussaini na kumbo zama.
Batun hudu ba ko Kifi ya ce daya a ce hudu ba ko daya. Hey!
Batun hudu ba ko Marwa ya ce daya a ce hudu ba ko daya.
Batun hudu ba Da ko babu daya gado mai carbi ta faɗa.
Batun hudu ba Ta ko ce a daya ce da su hudu ba ko daya.
Batun hudu Da ba ko Jamilu daya Jogana hudu ba ko daya.
Batun hudu ba ko sararin daya girza wa mazdafa ma ashe Batun hudu ba ko daya ya ce wanda ba ko daya Batun hudu ba ko berin ya ce daya a ce wanda ba ko daya Batun hudu ba ko girma na sa da daya jamili na tiro Batun hudu ba shi ko ma ya ce daya a ce wanda ba ko daya haka ina masu daraja Ku zo za mu Abuja bar tuna da ayinsa dan yayi musu karya ina masu daraja so za mu abuta Ku bar Sule da ayarinsa dan yayi musu ƙarya ce ina masu daraja ku iske mu Abuja a bar tula da ayarin sadan yi musu karya.
Ina masu daraja Ah, Ku bar Sule da ayarinsa dan yayi musu Na ƙarya ce idan na yi muku tambaya ku amsa ta da sauri.
Ina masu daraja Akwai kwai in na fasa shi sai ya yi musu wari.
Ku zo za mu Abuja Na dugu kake ko ma kudu ka yi mana kuri Ina masu kai daraja, a barta a sunan ka tsoda sai ka riga boya ina masu daraja.
so za mu a kuna Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
makafi sun yi dare ku kyale su da kurma Ina masu daraja, boziro an ka ci su an bar su da nema ku zo za mu Abuja.
da abuja da kano a yanzu kam sun rasa dama Ina masu daraja, Kai a ƙarshe wata ranka gansu sai su riga goya ina masu daraja.
so za mu a kuna Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
tukunya ai ba tare da murhu nazari ne Ina masu daraja, To ku ce abba ya daina ji da kai ya ubu uba nai.
ku zo za mu Abuja.
Ku kowanta da farfaganda sai mun ci uba nai.
Ina masu daraja, Kashe bi muka yi gare ku yan wata ka kaiya.
ina masu daraja.
Da Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
zuruta ta zuru a kotu mun kar su mu zuru.
Ina masu daraja, To ashe da ibo kansu ba ya komai wa ya guru.
ku zo za mu Abuja.
Eh, Idan hauka ya tsananta sai an saka turu.
Ina masu daraja, Eh, Kalamai uku ne da fari in kun tuna baya.
ina masu daraja. Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
Kai ina ma dama a ce a dawo da ka tsalle Ina masu daraja, ta sun gane babu coge dan an gama lale ku zo za mu Abuja.
Eh kujerar gwamnan Kano ga dan abba kwalele Ina masu daraja, idan tutun aure ki ku doro masa kaya ina masu daraja.
so za mu abuda Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
sa'a ta samu tela tsafiya hada kaya Ina masu daraja, suna ta baza propaganda ai sun yi a baya ku zo za mu Abuja.
zaton gizo da shi da koki baya wuce karya Ina masu daraja, shi dan bori cikarsa sai ya bugara ya ina masu daraja. Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
kun sanyi ta karkiya da hujja ta kabullo Ina masu daraja, yau ga magarin abuja ma mun saka kwallo ku zo za mu Abuja.
ga yan kudu ga yan arewa sun zo mana kallo Ina masu daraja, murna da farin cikin mu ya gagara buya ina masu daraja.
da gudi Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
tuwa tulu gwamna ba a ibar ka da mara Ina masu daraja, kwauren kiriya na kwanko ka gagara sara ku zo za mu Abuja.
Dan koran tula kai siyasar ka da gyara Ina masu daraja, Hukun fara abin siyar ku yaran ku da maya ina masu daraja, So za mu abuna ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
Dan kwallo a kore yaushe buri na saraga Ina masu daraja, In ko ya ci dole ne a sara masa kura ku zo za mu Abuja.
Su alƙalaya kotu ba a musu burga Ina masu daraja, Duk zara idan ka sai su juya maka baya ina masu daraja, Na gode ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
Lauya ya damfare siyawar su da kuka Ina masu daraja, Kulu maharaja za su je musu girka ku zo za mu Abuja.
Wurin kula a ciki da wanda za mu yi wa wanka Ina masu daraja, Idan kuma suka ja da mu su je can musu kaiya ina masu daraja.
Ku irke mu Abuja Ku bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
Ku baitin da mutu na gwamna sai na yi da karfi Ina masu daraja, Na sirga wanda namu ya tabbata su bi ku zo za mu Abuja.
Akwai dan su da gara murtala ce masa murfi Ina masu daraja, Kwamandan ganduje baya juya mana baya ina masu daraja.
Na Abuja Ku gode bar Sule da ayarinsa don yayi musu ƙarya.
Eh bashir kwarar lakuta ma dole ne yin maka take Ina masu daraja, Ka zama zakaran gwajin da bikun mana aiki ku zo za mu Abuja.
Jiya man dumburza wanda baya mana noke Ina masu daraja, Nauyin wakar gashi ya ɗauke shi gaba ina
su daraja zo za mu Abuja bar dole da ayarinsa dan yayi musu karya ina masu daraja so za mu abuja mu bar Sule da ayarinsa dan yayi musu ƙarya ce ina masu daraja ku iske mu abuja a bar dole da ayarinsa dan